This is the voice of America. The following program is in Hausa. To ta da fatar kowane lafiya kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sa na dare akan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da 61. masu jima'a jamhuriyar nijar kuma suna jin ne ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya a birnin kwani sai a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com da sashen hasa.com Jama'a Aliyu Mustapha Sokoto ta da Maryam Dauda ke tabon ku ga shirinmu na wannan lokaci muna fatar kuna nan kalau bayan labaran duniya za mu ji dagar da masu ajiya a bankuna suka yi ta fama da ita yau wajen kokarin yin rajistar kayan ajiyarsu a banki kafin babban banki ya kara musu lokaci. gaskiya na da layi da yadda na saba tattara sakamakon wannan verification ɗin da ake na bbn. to sannan a yau shugaban hukumar zaben najeriya ta halu jiga yayi yi bankwana da aiki is hereby declared the winner. aikin da jagai lalle in dai za a sa shi a jarrabawa ne makin da za a bashi jarrabawa za a bashi mafi kaskanci za a bashi kamar 85 zuwa sama to wannan nashi ra'ayi kenan kuma za mu so mu ji naku ra'ayi game da shi gadin ya kuke kwatanta aikin da yi na shirya zaɓuɓɓuka guda biyu za mu buɗe muku layinmu na waya wato plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar in an jima domin ku gaya mana naku ra'ayi kan Profesa Tahiru Jega da kuma aikin sama zuga labarai a fara da su. Da fatan kun wani lafiya ga labaran. jami'an ƙasar indonesiya sun faɗi cewa akalla mutane 70 sun mutu a lokacin da wani jirgi wato jirgin sufurin sojan ƙasar ya faɗo kan wata unguwa da ke tsibirin sumatra mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ya marshal dwi badarmanto ya ce kusan an iya tantance mutane 30 cikin waɗanda suka mutu kuma jami'an sojan saman ƙasar ne tare da iyalansa jirgin samfarin hercules c-130 ya yi ƙoƙarin juyawa ya koma tashar saukar jiragen sama bayan da ya tashi yau talata sai ya kara da wani otal da wasu gidaje guda biyu a midan birni na uku mafi girma a indonesia mai magana da yawon rundunar sojan kasar ya ce jirgin ya faɗi ne 'yan mintoci bayan da ya tashi daga wata tashar sauka da tashin jirage da ke kusa da wurin Babban jami'in rundunar sojan saman kasar, Air Marshal Agus Supriyatna, ya ce matukin jirgin ya sanar da ɗakin da ke kula da tashi da sauka jiragen sama da ke tashar jirgin cewa jirgin zai juyo saboda matsalar inji da ya fuskanta. Jirgin dai ya faɗi yayin da ya yi ƙoƙarin komawa tashar. Mr. Agus ya kara da cewa ana gani babu wanda ya tsira daga hadarin. Jami'ai kuma sun ce kusan mutane 113 ke cikin jirgin saman sojan kasar. Babu tabbacin ko mutane nawa ke wato suka mutu a ƙasa ko suka jikkata sanadiyar faduwar jirgin. Hotuna daga kafafen sada zumunci sun nuna jirgin da ya fadi yana ci da wuta da kuma yadda hayaki daga gidaje da motocin da suka lalace ya tarnike wurin. rundunar sojan indonesiya ta sha fuskantar munanan faduwar jiragen sama a cikin 'yan shekarun nan ciki har da na watan yunin shekarar 2012 lokacin da wani jirgi ya fada a wani gini a jakarta ya kashe mutane 11 shugaban amurka barack obama ya fada yau talata cewa amurka za ta zare hannunta daga yiwuwar kula duk wata yarjejeniyar makaman nukiliya idan bai sami tabbacin cewa za a toshe hanyar da iran za ta yi kera makaman ba a wani taro da manema labarai a can fada shi ta white house mr obama ya ce ya zama dole iran ta amince da kwakwaran tsari na saka ido game da shawo shirin nata na mallakar nukiliya ya kuma ce dole ne gwamnatin ta iran ta yi aiki da yarjejeniyar da ta kula a farkon shekarar nan da amurka da kuma manyan kasashen duniya guda biyar domin ta bar jami'an saka ido zuwa cikin cibiyoyin nukiliya ta su tabbatar da cewa tana cika alkawarin nata ma'aikatar harkokin waje amurka dai ta faɗa cewa wakilai daga iran sun yanke shawarar tsawaita wa'adi a ƙarƙashin yarjejeniyar wucin gadi nan da aka kulla har zuwa ran bakwai ga watan yuli da niyyar ƙara lokaci domin tattaunawa kan shirin makaman nukiliyar iran ɗin saboda a sanar da wato a samar da maslaha mai ɗorewa kuma a watan nuwamban shekarar 2013 ne iran da kuma wakilai daga manyan ƙasashen duniya guda shida suka cimma yarjejeniyar wucin gadi wacce ta buƙaci ɓangarorin nan su ɗauki muhimman matakai yayin da wakilai ke aiki akan cikakke yarjejeniya din a lokacin da ake ci gaba da tattaunawar bangarorin guda biyu dai sun amince da tsawaita wannan lokacin yanzu haka da muke baku labaran nan wakilai daga amurka a karkashin jagorancin sakataren harkokin amurka din john kerry suna can suna ci gaba da zaman da suke yi a vienna labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ƙasar Liberia gawa wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa ta nuna cewa ƙwayar cutar nan ce ta Ebola ta kashe shi bayan wani gwajin da aka yi mashi. Wannan shine karo na farko da aka sami wani da cutar Ebola tun bayan da aka ce ƙasar ta rabu da cutar Ebola wato ranar tara ga watan mayan shekarar nan. Mataimakin ministan kiwon lafiyan Liberia, Mr. Talbot Nyawanswa, yau talata ya jaddada cewa kada hankalin jama'a ya tashi ya ce an binne matashin bisa ka'idojin da suka kamata a bi kuma jami'an da ke bin sahun waɗanda matashin ya yi mu'amala da su sun riga sun fara aiki rahotanni daga kamfanin dillancin labaran ap ya nuna cewa matashin ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa ya rasu ne ranar 24 ga watan nan na yuni Matashin dai ya rasu ne a garin marjibi wanda yake nesa da inda aka saba ganin wannan cutar, wato dab da iyakokin kasar gina da Saliyo, kasashe biyu da su ma suka ji jiki sosai da cutar Ebola. Mr. Nwenswa ya ce ƙwararru na ƙoƙarin gano ko matashin ya kama cutar ne a lokacin da ya tafiya. Garin Marjibi na kusa da tashar saukar jiragen saman moravia ta zame wato mai tazarar kilomita 50 a kudu da babban birnin kasar. To kun ji labarin duniya ne daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To kafin mu kawo muku rahoto kuma mu so mu jin ra'ayoyinku kan rawar da Profesa Talo Jigai taka bari mu fara gama da wannan rahoto na wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin kan rajistar ma'ajinan bankuna da aka yau a yau. a lokacin da na ziyarci wasu bankunan kasar a nan lagos na tarar da dogayen layukan jama'a da ke neman shiga bankin domin samun rajistan asusun kamar da cbn ta buƙaci duk wani mai ajiya a bankunan kasar ya aiwatar sai dai dubban mutane masu ajiya da suka mamaye bankunan kasar a yau sun sanya harkokin kasuwanci da na kuɗi sun tsaya cak a kasar wannan malami da baya so na ambaci sunansa na ɗaya daga cikin waɗanda suka ziyarci bankunan domin gudanar da hada-hadar kuɗi amma kuma hakansa bata ci cimma ruwa ba gaskiya na da layi da yadda na saba tattara sakamakon wannan verification din da ake na bbm wanda hakan ya sanya mutane ya sun cika bankin da yawa sannan kusan sai ya kasance aikin mayu ma'aikatan yawa inda da hali zai so su kara ma'aikata domin su ga cewa sun yi makin din wannan aikin da ke gaban su to kai ka yi wannan rajista eh ni na riga na yi tun wajen wata guda kenan da suka wuce to ka samu nasarar yin abin da ya kai ka bai gaskiya ban samu ba shi ma mr emmanuel adesoko na daya daga cikin masu ajiya a daya daga cikin bankunan da na ziyarta kuma bayan fitowarsa daga bankin ya shaida mini cewa Ah, people dey plenty oh, and the thing no dey easy at all. Maybe he can't stop that thing today. Ya ce mutane sun yawa matuƙa kuma kamata ya babban bankin kasar ta ƙara wa'adin wannan rajista domin 'yan ƙasa su samu sukunin gudanar da shi tun da farko dai sanarwar da babban bankin kasar cbn ta fitar na cewa ba za ta hana masu ajiya cire kudaden su ba kamar yadda ake ta rade radin ko da kuwa ba su yi rajistan ba sai dai rashin rajistan zai shafi hada-hadar kudaden su wajen aikewa da kuɗi ta waya ko kuma ta na'urar kwamfuta haka kuma masu makudan kudaden ajiya da ya haura naira miliyan 100 rashin rajistan zai shafe su to sai dai yanzu da yake babban bankin kasar ta kara wa'adin rajistan da wata hudu zuwa 31 ga watan oktoban wannan shekara akwai fatan masu ajiya da dama za su samu sukunin rajistan da kuma samun lamban mai suna bvn baban ya jibrin murai amurka daga lagos a nigeria To a gaida baban gida. To kafin mu je ga magana a tahiru je da ra'ayoyinku a kan ta bari mu fara jin ma'ana Ramadan a wurin Isma'il Muhammad. Sunana daga farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa. cewa a daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi baki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka wannan shi shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka riƙe rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya. To to muna da rahoto kan kammala aikin shugaban hukumar zaben Najeriya a yau. Yeah, is uh, Zai koma jami'ar Bayero ya ci gaba da koyarwa, mu mu karabansa za mu koma sana'o'inmu kamar ni kaina zan koma aiki ne na jarida kamar yadda kake yi. Jami'in labarun shugaban hukumar zaɓe da ya kammala aiki kayo da Idewu ke bayani inda tsohon shugaban hukumar zaɓen Farfesa Tairo Jega fa bayan ajiye aiki biyo bayan cika wa'adin shugabanci na shekara biyar cif. Muhammadu Buhari is hereby declared the winner and his return nan ma farfesa jigan ne yake ayyana buhari a matsayin wanda ya lashe zaben bana da hakan ya bawa jigan damar kasancewar shugaban hukumar zaɓe a najeriya da ya jagoranci zaɓe sau biyu wato shekara ta 2011 inda tsohon shugaban goodluck jonathan ya samu nasara da wannan zaɓe na bana na shekara ta 2015 kenan jiga ya shigo ofis yau a takaice inda ya mika ragamar rikon kwarya ga ɗaya daga kwamishinonin hukumar ahmad wali wanda shi ma zai yi ritaya watan agusta ga mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nigdazan. a Ranar goma sha bakwai ga watan nan ya rubuta ma shugaban kasa yana mishi tuni akan shi wa'adin shi zai kare a ranar ashirin da tara ga wannan wata wato jiya kenan. Sa'an nan kuma shekaran jiya ya sake rubutawa ya mishi tuni sa'an nan kuma ya shaida mishi akan zai bar ita hukumar zaben a hannun shi a masado uh, dr Muhammad Ahmed Wali uh, wanda shi ma uh, wa'adin shi zai shuɗe ranar goma sha ɗaya ga watan Agusta Amma kuna wajen shida kenan daga yanzu in Allah ya kai mu shi ma wa'adin shi na shekara biyar a matsayin shi na kwamishinan tarayya a hukumar zaɓe za ta shuɗe. Masana siyasa irin su Dr. Sadiq Abba na ganin jegan ya fi kowane shugaban hukumar zaɓe sa'a ko nasara zuwa yanzu. In ka duba tarin da suka wuce bayan nan daga uh, mutane kamar Obiwiski, mutane kamar Humphrey Nwosu, Eme Awa, Gobodiya, Iwu, dukkan su cire su aka yi. Wasu ba da mulki ba, a ce yau sun wa'adin su ya ƙara sun ba da mulki a ciccire su aka yi. Wasu sojoji ne suka juyin mulki aka cire su, wasu kuma lallai gwamnati ne suka cire su uh, don wasu wasu la'akari amma wannan bawan allah nan ya zo lokacin da ya shiga wannan ofis din nan ya shiga lokacin da akwai ababe da yawa a ƙasa wanda eh, mutum na da hankali ma ba zai a bashi wannan eh, mukamin eh, ba amma an bashi ya karba kuma ya yi alkawari zai aiki kuma ya yi aikin dan adam ba ce yana da ɗari bisa ɗari ba amma wannan aikin da jagai lalle in dai za a sa shi a jarrabawa ne makin da za a bashi jarrabawa za a bashi mafi ƙasƙanci za a bashi kamar tamanin da biyar zuwa sama yanzu dai za a jira ga wanda shugaban kasa zai mika sunansa ga majalisa don zama shugaban hukumar zaɓe da zai gudanar da zaben shekara ta 2019 in Allah ya kai rai nasiru Adamu Ali, kamarar amurka daga abuja najeriya To a gaida na san da aiki to na san da yawan kunzu kun shirya ku ga mana ra'ayin ku game da rau da shi Profesa Tayo Jege ya taka amma kafin ku ga fara ga mana din bari mu ji wannan. Ki batu ne, ki na ija To mun buɗe layukanmu domin ɗaukar wayoyinku da jin ra'ayoyinku game da tahiru jiga da ya bar aiki a bari mu share fage a gombe salamu alaikum. Wa alaikum salam. To wane ne? Kana magana da Ali Musa Kanti. To Ali Musa Kanti eh, me ra'ayinka game da tahiru jiga da yake bar aiki? shine a tahiru jiga ya ba da gudunmawa wadda take mai mahimmanci sosai wanda kuma har ya bada cewa zai iya komawa can kano ya je koma ya ci gaba da lakcarancin shi a can me za ka yi eh? tuna muhimmi game da abin da rawar da ya taka rawar da ya taka shi ne gudunmuwa da ya ba na sahihin zaɓe kamar wannan kadri da wanda muke tunani wanda zai zo shi ma zai ci gaba da mm. asasa da za ka ɗaukaka a ƙasan gaba ɗaya kowa ya ci gaba da ita akan muhimmancin ta ya kawo to mun gode takwarana daga gombe bari mu je lagos hello eh, jihar neja ne to jihar neja ne to eh, wane ne daga jihar neja ibrahim ke magana daga nan jihar neja mashegu idward to malam ibrahim barka da shan ruwa me za ka iya tunawa game da tahiru jega yayin da yake birnin aiki gaskiya zan na da attahir jega aikin da ya ta na farko wanda yake an samu kuskure kuma yanzu wannan aikin da ya yi allah hukunci ai nasara a kan shi ina mai farin ciki da wannan al'amarin to mun gode kwarai da ibrahim to bari mu je kaduna halo halo mala aliyu barka da shan ruwa barka shan ruwa an shan ruwa lafiya tukuna mu ba mu sha muna da sauran awa uku kafin mu sha ruwa tukuna to da ɗan saura ko eh to to sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to mal ibrahim zaka za tuna game da shugaban hukumar zaben najeriya da yake barin aiki jega to abin da zan ce gaskiya muna mushi fatan alkhairi kuma ni da so samu ne yam kiragin nashi amma tabbas za mu iya tuna jega da cewa ya yi amfani da ilimin shi musamman ma wajen da horogo ya zo yana ta mai kwamfar ma da cewa. a wajen ansan zaɓe mm. kuma ke ya rage magudin zaɓe da kuma zuran kuru'u da ake yi to mun gode ibrahim halarama a kaduna bari mu je ya wuri hello eh, salamu alaikum alaikum salamu wane ne wani aliyu mustapha yana magana da dan asirin mustapha ta yawu to da dan asabe me za ka ce game da makwabcin nan naku gaskiya da farko dai ina yi ma tsari ga fatan alheri a irin gudunmuwar da ya bayar wurin ci gaban damfaraɗiya a najeriya ina masa fatan allah ubangiji ya saka masa da alheri mm, fatar kuma za mu samu wani a tahiru jega kamansa ko kuma wanda ya fisa jajircewa domin mun san an so a taya shi da makudan kudade amma saboda ya nuna kishin kasa a wannan karo wancan karo na farko gaskiya ya muda laifi amma wannan karo ya wanke dukkan laifin da ya muna ina masa fatan alheri Allah ubangiji ya sa wannan gudunmuwa da ya kawo na ci gaban demokradiyya Allah ubangiji ya sa ya jajirce Allah sa abin ya nare haka eh. to mun gode da sabi a yawuri sai dama turu hello salamu alaikum malam barka da aiki barka da dare wane ne kana magana da audu kai daga dama turu domin da yana fata ka sha ruwa lafiya yi man magana a tahiru je gami za ka tuna game da shi eh a gaskiya a ta Allah a taru da ya taka rawan gani na hakika saboda haka muna fatan mai zuwa ma Allah sa maimaita abin kirki kamar yadda a taru da ya bari to amin mun gode ma audu to daga dama turu sai daura hello assalamu alaikum barka da aiki barka da dare wane ne kana magana da Sade Sa'idu daga nan daura. yin Sade barka da shan ruwa. Me za ka ce mana game da shugaban nan na hukumar zabe? Abin da za mu iya tuna da shi na farko ya yi namijin kokari akan wannan aiki na nashi. Hmm. Kuma ya dawo da martaban Najeriya a yanda ake kallon ta wadda ta kware a ɓangaren yin zaɓe wanda yake ba na gaskiya ba. Hmm. Yin wannan zaɓe da aka yi ya jajirce akan tabbatar da wanda ya ci kuma aka ɗauka aka bashi ba tare da tashin hankali ba ko kuma cin mutuncin wani ba. Hmm. To hakika wannan Najeriya ta zame abin koyi ga wasu ƙasashe musamman na duniya baki ɗaya. Mun gode Malam Sada Daura bari mu koma Legas. Hello? Hello? Na'am. Ado Ibrahim ne daga karamar hukumar kanciya a kawai yan koko ke magana amma ina legal. To da Ado barka shan ruwa yi mana magana a Tahiru game me yanka kan shi? To ra'ayina a kan ga gaskiya abin da da dai ya yi mamu laifi amma yanzu gaskiya ya wanke gaskiya mu mai fata. Eh, Ado ni mutane na ta cewa wai ya laifi ya wanke me laifinsa da yi ne? to da wancan karo muke kallon kamar ya yi mamu laifi amma yanzu gaskiya amma me ya laifin ina son ka ga min me laifin da ya maku ne mune mai fata alheri Allah sanya ya zauna lafiya to amin baka ga min laifin ba bari in je Jos kila na jiyo halo salamu alaikum alaikum salamu wane ne sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. Malam Ali. Alhaji Kabiru barka da dare. Mutane da yawa suna cewa eh, jega ya yi musu laifi amma ya zo ya wanke. Ka fahimci abin da suke nufi da wannan maganar? Eh na fahimta. Me suke nufi? Wato abin da suke nufi kamar zaben da ya gabata a dubu biyu da ɗaya. Da sha ɗaya. Yawwa da sha ɗaya. Hmm. jama'a da yawa sun yi kuka da shi amma abin da nake so jama'a su gane a nan hmm. shine Allah ya nufa yanzu ya kyautata ya yi aiki wanda ya kamata ina bukatar 'yan Najeriya su ya masa kuma muna mushi addu'a ta alkhairi. To amma eh, kila Alhaji Kabiru a wancan kila a wancan karan ma ya aiki sai dai ba a samu sakamakon da wasu suka so ba ne. Eh haka ne Aliyu amma da gaske ne shi kansa ya sani an an samu waɗansu kurakurai amma dama dan adam tara yake da cika goma ba. Haka magana take Alhaji Kabiru daga Jos mu je Taraba. Hello. Salamu alaikum. Alaikum salam. Balarabe biraji ne daga Jalla a Gaso Local Government Traverse State. Ban ji sunan ka ba me sunan? Bala na biraji. Eh to malam Bala barka da dare. To ba ni ba ni ra'ayinka na kan Atahiru Jega. Gaskiya Atahiru Jega alhamdulillah ya ya wancan karon talakawa ba su fahimce shi ne ba laifinsa ne amma yanzu kan tsakani da Allah ya wanke kansa kuma ba ma fatan a ce ya ya kau daga wannan abu meye babban abin da ya fi burge ka game da abubuwan da ya yi ne gaskiya babban abin da ya yi ya yi kokari iya bakin kokari ya fahimci najeriya yadda take kuma a yanzu idan ya kau tsakani da allah wala ku samu gamar wanda shi ya fahimci wanda zaben ne yake ba to ma da malam bala daga taraba ina jin kuma da wannan eh, shine waya ta ƙarshe da za mu ɗauka sai gobe. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tekunan da ke duniyan nan ke samar da kashi hamsin zuwa saba'in cikin ɗari na iskar oxygen da muke shaƙa a duniya. Su ke daidaita yanayi da tsotsa iskar guba ta carbon dioxide da muke fitarwa da samar mana da abinci mai gina jiki da muke amfani da shi sannan kuma su ne ke ɗauke da mafi yawan halittu na duniya a yau in aka ce ba teku kusan dukkan halittun da ke duniyan nan za su salwanta duk da wannan tekunan mu na fuskantar farmaki ayyukan bil'adama da ke gurɓata muhalli da kamun kifi fiye da kima da kuma hasarar yankunan bakin gabar teku sun shafi kashe arba'in cikin ɗari na tekunan duniyan nan tekuna buƙatar kariya kuma amurka da china biyu daga cikin manyan masu safara ta teku a duniya kuma manyan ƙasashe biyun da suke kan gaba wajen kimiyyar teku sun yarda za su yi aiki tare kuma hakan shi za su yi yankunan teku na buƙatar sa hannun ƙasashenmu cikin gaggawa a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry a jawabinsa na ƙarshe wajen taron musamman na kula da teku ya ce muna da dama ta zahiri ta takalar batun tsaro da kuma kare teku kuma mun fara aiki tare domin maganin wannan a lokacin taron sakataren harkokin wajen amurka Kerry, tare da babban jami'in majalisar zartarsuwar china yang jiechi sun amince za su yi yaƙi da kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba da ƙara faɗaɗa dangantaka tsakanin jami'an tsaron ruwaye da samar da tashoshin jiragen ruwa da za su kula da rage gurɓata teku da kula ta musamman akan sauyin yanayi da teku da kuma ƙulla ƙawance a tsakanin ƙasashe domin rage yawan da walan da ake zubawa cikin teku sakatar harkokin wajen amurka keri da babban jami'in majalisar zartarwa china yang jiechi da shugabannin amurka da hukumomin china masu kula da teku sun kuma tattauna akan mahimmancin keɓe mashigin ruwan ross na tekun atatika ɗaya daga cikin yankunan tekun da suka rage ba su gurɓace ba a zaman yankin da aka kare amurka da ƙasashen duniya da dama sun daɗe suna neman yadda za su samar da kariya a yankin mashigin ruwan ross na atatika wannan wurin mai faɗin kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da arba'in marabba'i wanda ake yawan yi wa laƙabi da tekun ƙarshe mazauni ne na sama da halittu dubu goma da ba irin su a ko'ina a duniya waɗanda suka haɗa da wani irin jinsin dabbar ruwa mai suna penguin a turanci da manyan kifayen wales da kuma wani irin jinsin dodon kuɗi teku wani ɓangare ne namun mu duka duk ƙasar da ta yi iyaka da teku da kuma ƙasashen da suka dogara kan kifi domin ciyar da jama'ar su a cewar sakataren keri akwai buƙatar kulawa domin wannan alhaki ne da ya rataya a wuyanmu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla ga maryam Ƙasar Girka da basussuka saka da baibaye ta baiwa ƙasashen duniya da suka bata bashi ta yin samun mafita yau talata don kaucewa kasa biya. inda shugabannin bankunan kasashen turai ke cewa za su iya nazarin yin wannan shawara a wata tattaunawar waya ta gaggawa da suka yi girka ta yi wannan tayin ne 'yan sa'o'i kalilan kafin wa'adin lamunin da aka yi mata ya cika a karfe 12 na daren yau duk da cewa gwamnatin ta riga ta ce ba za ta biya bashin kuɗi dala biliyan 1.8 da asusun bada lamani na duniya ke binta ba Babu cikakken bayani dai akan sabon tayin, amma ofishin Firayim Minista Alexis Tsipras ya faɗi cewa gwamnati ta gabatar da shawarar yarjejeniyar shekara biyu wadda za ta biya wa ƙasar ilahirin bukatunta na kuɗi, a lokaci guda kuma ta ba da damar sake fasalta tsarin karɓar basussuka. jami'an ƙasar indonesiya sun faɗi cewa akalla mutane saba'in sun mutu a lokacin da wani jirgi sufurin sojan ƙasar ya faɗo akan wata unguwa da ke tsibirin sumatra mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar riya marshal dui badarmanto ya ce kusan an iya tantance mutane 30 cikin waɗanda suka mutu to a gaishe ke maryam jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta talata muna fatar kun ji dadinsa kuma an ilmantu daga abubuwan da muka kawo mu ma kun mun ji daɗi da kuka cakwata shatta mu za mu da dinduka manan sashen wasu murya amurka musamman ita maryam da ta taya ni gabatar muku da shirin da kuma julie latest gresham da injiniyan musulman ne ne ali musafan sokoto na kimar kwana sai kuma wani lokacin salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.